بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يوم بذام كراتون كتاب لتافن abin nan misbahu salif ba saboda wasu dalilai insha Allah za mu ɗan yi nasiha da daidai gurwado sai mu amsa tambayoyi sai rana ta insha Allah za mu ci gaba da karatunmu a inda muka tsaya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko annabawa da manzanni zuwa ga al'ummarsa zuwa ga halittansa domin su kasance musu shirya dukkanin annabawa rahama ce ga ubangiji subhanahu wa ta'ala hakanan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu yadda za a yi ka fahimci addini face ka bi hanyar annabawa duk mutumin da yake ɗaukan addininsa ba ta hanyar annabawa ba to ko shakka babu yana bautawa allah da jahilci ne ko da son zuciyarsa bayan da za a yi fahimci addini ba tare da an koma zuwa ga wahayi na ubangiji subhanahu wata'ala ba ko wahayi sarihi wato wanda Allah ta'ala yake wa mala'ika jibrilu ya kawo annabawa ko ya kawo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar alkur'ani ubangiji ta'ala ne wa annabi abin da jibrilu wahayinsa jibrilu kuma ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin alqur'ani saukarwa ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma mala'ika jibrilu shi ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani da harshe na larabci wanda yake bayyane ne harshen da bayi da matsala harshen da yafi kowane harshe fasaha ko kuma ya zama wahayi ne na ilhama ubangiji ta'ala ya yi wa manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallam ilhaman wasu abubuwa na shari'a wanda shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibinsa ne ya isar da wannan saƙo ɗin idan ya faɗe shi to shi ma kamar alqur'ani ne don yana cewa ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu ku saurara ku ji an bani alqur'ani da wani abu irin alqur'ani Ke sa ubangiji ta'ala yace wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu wato ubangiji ta'ala yace mazala sa sama baya magana da son zuciyarsa duk abin da kaji ya faɗa to wahayi ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala wato ya saukar masa baya faɗan son zuciyarsa shi yasa maganarsa gaba ɗayansa ta zama hujja duk abin da ya faɗa dalili ne hujja ne wajibi ne a bishi to addinin musulunci bayan da za a fahimce shi ba tare da an koma Alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan shine abu na farko da mutum zai yi ƙoƙari a kansa ya zama yana da wayewa na addinin musulunci ya zama yana bin alƙur'ani ne da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallam. kamar yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati na bar muku abun da idan kuka yi riko da shi ba za ku bata ba bayana shine littafin Allah da sunnata saboda duk wanda ya rike alqur'ani ya rike shari'a ubangiji ta ce alif lam mim zalika alkitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alqur'ani babu shakka a cikin sa shiriya ne na masu tsoron Allah wato shiriya ne ga dukkan wanda yake mai tsoron Allah ne mai neman gaskiya domin ya bita sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da alkur'ani don ya zama tafarki na shirya duk wanda ya rike shi to ya rike ainihin igiyan da ba za ta tsinke ba malai suka ce hablullahi ne almamdudu minas sama'i man tamassaka bihi faqad naja igiyar Allah ne wanda aka zuro ta daga sama duk wanda ya rike ta to ya samu ainihin wato shirya wato abin nan tsira idan mutum ya rike ta to za ta ja ta tseratar da shi idan kuma bai rike ba to ko shakka babu ba dai samu tsira ba kitabullahi afdalu kulli ilmin bihi ajla wa ujla kullu zulmin wala abqi bihi badlan batatan walakin astazidu bihi ulumi littafin Allah ne mafificin kowane irin ilimi kuma littafin Allah ne wanda wato yake yaye dukkan wani duhu na jahilci ko na shirka ko na bidiyoyi ko na camfi ko na tsafe-tsafe shine yake haskaka mutum hanya ta shirya babu wata shirya sai an bi alkur'ani sannan sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yace taraktukum على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك نابركو أبسا تفركي wato wanda yake fari hanya fara mai kekiya darenta kamar yininta wato babu duhu a cikinta babu mai karkata ya bar wannan hanyar sai wanda yake halakakke saboda haka mu bincika a cikin alkur'ani menene ubangiji ta'ala ya shar'anta mana a addinin mu mu bincika sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene ubangiji ta'ala ya shar'anta mana a cikin addininmu sannan abu na gaba mu fahimci alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda magabata suka fahimta yadda magabata suka fahimta suka ɗabbaka haka nan za mu ɗabbaka ubangiji ta'ala ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'ad masira wato wanda ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya biyo ta hanya ba hanyar muminai ba to ubangiji ta'ala ya ce za mu wato kawata masa abin da yake yi na bidiyo'i da sabon Allah ya dinga ganin kamar daidai yake yi a ƙarshe kuma mu je mu a cikin wutar jahannama kuma wutar jahannama mummunar hanya ce kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wato tir da makoma idan ta zama ita ce wutar jahannama yasa malai suka ce al-ilmu min al-kitabi wa sunnah bi fahmi salafil umma ilimi daga alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bisa wato fahimtar al'umma a bisa fahimtar magabata inda magabata suka fahimta haka za ka gane idan fahimtanka ta saba da magabatan to ko shakka babu naka kuskure ne na magabatan shine shine daidai domin magabatan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ubangi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam musu tarbiyya. ya koya musu addinin suka karbi Alƙur'ani ghaddan dariyan wato da dumi sa kamar yadda ya sauko kuma suna karbansa da kadan kadan su haddace su fahimci ma'anan sannan su yi aiki da shi kuma sai a ƙara musu su kuma sahabbai su suka yi wa tabi'ai wato ainihin tarbiyya suka ɗora su akan tafarki madaidaici wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya basu a kansa sannan haka nan tabi'ai su ma tabi'u tabi'ina tabi'ai su suka musu tarbiyya wannan su ne magabata wanda wajibi ne kuma addininka ya zama irin nasu bayan ka samu wayewa na addini kana bin duk abin da kake a bisa dalili daga alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sannan kuma wajibi ne ya zama na kana da ikhlasi wato duk abin da kake yi ya zama tsakaninka da Allah kake yi ba kana yi don wani ya ce kana yi ba ba kana yi don a ba maka ba ba kana yi don wani abun duniya ba kana yi ne tsakaninka da Allah don neman yardan Allah don neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala don samun kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa kake ibada ko kake ɗabbaka addini ko kake bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah azza wa jalla la yaqbalu min al-a'mali illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhu Allah ta'ala baya karban aiki sai aikin da aka yi shi don Allah kuma aka nemi yardan Allah a cikin aiki. wato an yi shi tsakani da Allah kuma an nemi ubangiji subhanahu ko wanda ya aikin ya nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi da sababin aikin da yake ba yana yi don wani abun duniya ko neman ɗaukaka ko neman shahara ba idan aka samu ikhlasi to wannan shine an samu zuciya mai kyau kenan wanda ubangiji ta'ala ya gina addinin akan ikhlasi wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlishina lahu din mutanen farko da na ƙarshe duk an umurce su ne su bautawa Allah subhanahu ta'ala suna masu tsarkake addinin don Allah wato suna yi tsakanin su da Allah ka bautawa Allah kana mai tsarkake addinin don shi Alalillahi lillahi dinu al addini tsarkakeke na Allah ne subhanahu ta'ala. duk wanda ya wani aiki ba don Allah ba ko don a ba masa ko don ya samu wata ɗaukaka ta duniya ubangiji ta'ala ba zai karɓa ba kuma yana tare da wato fushin Allah subhanahu ta'ala kuma ranar alkiyama Allah subhanahu wataala zai kyale shi da wa'anda yi saboda su din yace su saka masa kamar yanda yace ana agada shurakai an shirk man amila amalan fa ashraka fihi ma in ghairi taraktuhu wa shirkahu ni kam nafi wadata ga duk wani wanda za a za a ni da shi a wajen ibada in ji ubangiji ta'ala yace duk wanda ya wani aiki sai kuma ya cuɗanya aikin wato da wani ma'ana ya min shirka a cikin aikin yana yi don ni kuma yana yi don wani Allah subhanahu wataala ya ce to ni kam zan bashi da shirkansa wato zan bashi da wancan ya je ya saka masa kuma ba dai iya saka masa ba da haka ranar alkiyama duk wanda ya aiki tsakani da Allah zai koma wajen Allah ne ya samu sakamakonsa wanda ya don wani ko don wata manufa daban to wannan kuma zai je wajen wani daban wanda ya don shi din ya saka masa kuma ba zai iya saka masa ba wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'aha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'ihum mashkura wanda aikinsa don lahira yake don Allah ya nufi manufarsa lahira wato gida na lahira ba gida na duniya ba kuma ya aiki irin aikin lahira shine wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sannan kuma wato aikin ya yi shi tsakaninsa da Allah to wannan kan aikinsa ya kasance mashkuran. wato abun sakawa da yawa ne ko da aikin ɗan kaɗan ne ubangiji ta'ala zai masa sakamako ninkin ba ninki fiye da abun da ya yi ba zai takaita masa akan iya abun da ya aikata ba saboda akwai ikhlasi akwai gyaran zuciya akwai kuma tsarkake zuciya tsakaninsa da Allah yake yin wannan aiki din shi yasa ubangiji ta'ala ya ce faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada duk wanda yake aiki tsakaninsa da Allah to yayi aiki aiki nagari kuma kada a yi wa Allah ta'ala shirka a cikin aiki wato tsakaninka da Allah kuma ya dace da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wajibi ne a zuciyar mutum ya zama akwai wannan wannan shine yana daga cikin ahammu amalil qulub wato ayyuka na zuciya wanda yafi komai muhimmanci shine ikhlasi kyautata niyya gyara niyya tsarkake aiki saboda Allah subhanahu wataala don ka samu wannan ana buƙatan a samu imani da ƙaddara na ubangiji subhanahu wata'ala a zuciyarka cewa duk abin da ya same ka ubangiji subhanahu wata'ala ne ya ƙaddara maka shi kuma shi ne kawai zai iya yaye maka wannan shine al'imanu bil qadari khairihi wa sharri imani da ƙaddara alkhairinsa da na sharrinsa wato duk abin da ya same ka ka yadda Allah ta'ala ne ya tsora maka duk abin da ka samu ubangiji ta'ala ne ya baka abun da ya kuskure maka kuma Allah ta'ala ne bai kaddara maka da a samu ba shi yasa malamin tauhidi suka ce wa yakfi fil imani bil qadri an ta'lama anna kullama akhadaka falam yakul yusibaka wa kullama asabaka falam yakul yukhdiyaka ya isa imani da kaddara ka yadda a zuciyanka cewa duk abun da ya same ka dama ba a rubuta zai kuskure maka ba duk abun da ya kuskure bai same ka ba ko baka same shi ba dama ba a rubuta da ka same shi ba ne saboda haka babu abun da za ka gani a nan duniya ya faru da kai ko da wani ko da wasu face ubangiji ta'ala ya kaddara shi ma'ana ya san abun kafin ya faru dama zai faru da kai sannan ya rubuta shi a cikin lauhin mahfuz sannan kuma da ganin damansa abun ya faru kuma shi ne ya samar da wannan abun wannan su ne maratibul imani bil qadri wajibi ne a same su a zuciyanka idan kana da wannan duk abin da ya faru da kai ko ka samu za ka mai da lamarinka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka shiga ɗimuwa ba ba za ka je ka zudda imaninka da Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka kaddara wani ne ya tsora maka wannan abun ba ba za ka je wajen boka don ya duba maka waye sa ka a gaba ba ka je ka zudda imaninka da sallolinka za ka samu nitsuwa ka koma zuwa ga Allah ta'ala shi ne ya tsora maka kuma ba ya dora maka don baya son ka bane a'a son kama da yake shi yasa ya jarrabe ka da wannan idza ahabba Allahu qauman ibtalahum idan Allah yana son mutane sai ya jarrabe su ashaddu nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amsal fal amsal wanda yafi kowa shiga masifa da bala'i sune annabawa sannan masu bi musu sannan masu bi musu a daraja a wani hadisin yubtala al-mar'u ala qadri dinihi ana jarraba mutum a bisa gwargwadon addininsa idan addininsa yana da tsauri yana riko da addininsa gamgam sai a jarrabe shi da yawa in kuma yana soko-soko da riko da addininsa sai Allah ta'ala ya kyale shi ba zai jarrabe shi ba sai ya rudu da duniya sai abun ya zame masa talala ya ci gaba da barna da sabon Allah har sai ya je lahira ubangiji ta'ala sai ya kama shi amma in Allah ya jarrabi mutum a duniya wannan rahama ce zai koma izuwa ga Allah subhanahu wataala zai zama mai tawazu'u mai kankan da kai ba tare da wato yana girman kai yana jin kaman Allah ya fi son sa akan kowa ba shi yana ganin ya gama hayewa to Allah ta'ala yana jarraban bayinsa domin ya sa su zama masu kankan da kai kuma domin ya ɗaukaka darajansu mihanul fata yukhbirna an fablil fata wan nasu annaru mukhbiratun bi fablil anbari wato jarraba da Allah ta'ala ke mutum yana nuna masa yana nuna darajar mutum din kaman turaren wuta ne in wanda ake sawa akan gaushi in ba an kona shi ba za ka gane wato darajansa ba za ka ji sa ba in haka kawai yana a ajiye to haka nan shi ma mutum Allah ta'ala kan jarrabe shi da jarrabawa daban-daban domin ya ɗaukaka darajarsa to mutum sai ya imani da wannan idan bala'i ya same shi sai ya kaddara cewa lallai wannan abu ne daga Allah kuma ba Allah ya jarrabe shi don ba a son sa bane domin ya jarrabi annabawa an jarrabi annabi ayub alaihi salatu wassalam an jarrabi annabi yunus alaihi salatu wassalam sannan an jarrabi sauran annabawa da wahala da matsaloli da rashin lafiya da sauransu duka wannan don ubangiji ta'ala ya ɗaukaka darajarsu sannan Allah ta'ala yakan jarrabi mutane da tsoro wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat fabashshir as-sabirin alladhina idza asabatkum musibatun ƙalu inna lillahi wa inna ilayhi Allah kan jarrabi mutane da tsoro zama suna cikin takin hankali ba sa cikin kwanciyar hankali Allah kan jarrabe su da tawaya na dukiya fari da tawaya na rai mutuwa annoba ta shiga cikin jama'a a dinga mutuwa da rashin lafiya da kuma ɗan itace bai zai yi ba amfanin gona bai zai yi ba duka wannan jaraba ne na ubangiji ta'ala amma Allah ta'ala ce kai wa masu haƙuri albishir waɗanda idan musiba ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma wato Allah ne ya tsora mana wannan kuma shine zai yaye mana kamar da al'amarin ka zuwa ga Allah subhanahu ta'ala a bisa duk yanda ka samu kanka dukkan irin jarrabawan da ka samu kanka a ciki to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine maganin wannan musiba amma kar ka yi tunanin cewa wani ne ya tsora maka wannan abu Allah ta'ala shine mai tsora sai dai mutum yakan zama sababi wani abu yakan zama sababi ko kai kanka ka zama sababin saboda zunubanka da kake yi ko su mutane su zama sababi ko kai baka da laifin laifin wani kuma sai ya shafe ka saboda fitina in ta zo ba ta keɓance wanda ya laifi da wanda baya yi sai ta haɗe su gaba ɗaya sai idan an je lahira kuma sai a bambance wato mutumin kirki da wanda yake ba mutumin kirki ba don kai imani da dukkan abun da yake faruwa daga Allah ne subhanahu wataala za ka samu nutsuwa a zuciyarka sannan bayan nan abin da bai faru ba shi kuma ka yi tawakkali ga Allah subhanahu wataala duk abin da kake nema ka neme shi wajen Allah ta'ala duk abin da kake gudu zai faru da kai to yi tawakkali ga Allah ta'ala ka roƙi Allah subhanahu wataala ya tsare ka daga wannan abin. hasbunallahu wani ni'mal lokacin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da su tafi yakin hamra'ul asad wato ita ce ghazwatu badar as-sughra bayan sun dawo daga uhudu sun tinkari kafurai. Kafurai sun juyo za su zo su kurmushe su a garin madina da suka kama hanya za su tafi wannan yakin ga gajiya yana tare da su na yakin uhudu amma aka ce su tafi wannan yakin kuma duk wanda bai je uhudu ba ma kar ya fita yakin wasu ma ana tangare gare da su ana daukan su a kafada haka ake fita da su da raunin su na yakin uhudu ba tare da sun warke ba sai wani yazo ya ce musu ai kafuran nan qurayshawa sun yi wani taron da ba za ku iya da su ba ku ji tsoron su kar ku yadda ku tinkare su me suka ce suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil wanda suka ce mutane sun yi muku taro ba za ku iya ba ba ku da irin makamansu ba ku da irin dawakansu ba ku da adadinsu shikenan sai wannan abun ya ƙara musu imani sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isa mana madalla da abun dogaro yani ma'ana mu mun dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma man tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ta'ala ya isa masa kullan yusibana illa ma kataballahu lana ba abun da zai same mu har abada sai abun da Allah ya kaddara dama wannan abun da ya same mu in Allah bai kaddara shi ba wani ko bai isa kawo mana shi to da ka tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala siffa ce ta muminai bayin Allah na gari kuma shine abin da zai baka kwanciyar hankali shine zai karfafa maka zuciyanka kuma da shine ka zama jarumi ka zama sadauki ya zama addinin ka zai iya tafiya yadda ake bukata idan mutum bai da tawakkali ga Allah to zai dinga samun matsala a cikin addininsa Allah ta'ala ce innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun saboda haka muminai su ne wanda Qur'ani yana ƙara musu tsoron Allah duk lokacin da aka ambaci Allah za su ji tsoron Allah ya ƙaru musu sannan kuma suna masu tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda aka tawakkali ga Allah shine zai sa wato ka samu nitsuwa a rayuwarka kuma ka samu imani wanda yake wato mai ƙarfi ta yadda duk abin da kake nema ba za ka bar Allah ka tafi zuwa ga wani ba za ka bar Allah subhanahu ta'ala ka kama wani kana ganin cewa shine zai maka ba wani da yana neman abu sai ya ji wani malami ya bashi sa'a sai ya ji wani boka ya duba masa ko wani mai duba ya duba masa akwai sa'a a cikin abu ko babu sa'a kaga wannan babu tawakkali ga Allah kuma yayi asaran imaninsa da sallolinsa kamar yadda ya tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala shine mai bada sa'a Allah ta'ala shine yake bayarwa shi yake hanawa duk abin da zaka yi ka dogara ga Allah ta'ala ka dogara a bisa ubangiji subhanahu wata'ala gwargwadon tawakkalinka ga Allah gwargwado da Allah zai kula da kai in ka maida da al'amarinka zuwa ga Allah ta'ala to Allah ta'ala kuma zai jibinci al'amuranka in ka maida da lamarinka zuwa ga wani wuri daban to ubangiji subhanahu wataala kuma sai barka da wannan abun da ka dogara da shi din sai ya zama kuma ba zai iya biya maka bukatar ba saboda Allah ta'ala shine mai biyan bukata kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da mutanen farko da na ƙarshe ko kuma da mutane gaba ɗayan su da su haɗu واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت وجفت الصحف duk mutane da za su haɗu gaba ɗaya a kansu amfane ka da wani abu shi kuma Allah ta'ala bai kaddara za ka amfana da abun ba ba za su iya amfanan ka da komai ba sai da abun da ubangiji ta'ala ya rubuta dama za ka za ka amfana da shi da da su haɗu kuma gaba ɗaya a kansu cutar da kai da wani abu ba za su iya cutar da kai ba sai da abin da Allah ta'ala ya ƙaddara dama za ka cutu da shi sannan kuma an ɗauke alƙaluma wato an rubuta abun har an ɗauke alƙalamin kuma har takaddan ta bushe ba za a goge ba Sau saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙaddara komai tun daga lokacin da ya halicci shi kansa ƙalam ɗin mai rubutun yace masa ya yi rubutu awwalu ma khalaqa Allahu al-qalama qala lahu uktub qala madha aktub qala uktub maqadir al-khalaiqi ko quddu maqadir al-khalaiq yace abinda ubangiji ta'ala yace wa al-qalami yayi rubutu sai yace me zan rubuta yace ka rubuta dukkan abinda aka kaddara na halitta gaba daya shikenan fajara al-qalamu bima huwa ka'inun ila yawm qiyamah shi al-qalami ya rubuta duk abinda zai kasance tun daga lokacin har zuwa tashin al-qiyamah kuma wanda ya faru tun kafin aliti sammai da kasai da shekara dubu hamsin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi cewa kataba Allahu maqadir al qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana wa kana arshuhu ala al-ma Allah ta'ala ya halici wato ainihin ya ya kaddara dukkan abin da zai faru a cikin halittar nan kafin ya halici sammai da kasai da shekara wato dubu hamsin da shekara dubu hamsin an kaddara komai an riga an gama duk abin da yake faruwa babu wani abu sabo wanda da Allah bai san zai faru ba a yanzu kuma zai faru wanda haka duk abin da ya faru Allah ta'ala riga kaddara shi duk abin da zai faru nan gaba kuma kai tawakkali ga Allah Allah ta'ala shine mai kare ka shine kuma in abun alkhairi ne shine mai baka in sharri ne kuma shine wanda zai kare ka daga dukkan sharri gurgudun tawakkalinka ga Allah subhanahu wataala gurgudun kuma yadda Allah ta'ala zai jibinci al'amuranka saboda haka wajibi mu zama masu tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan bayan nan mu zama kuma masu tsoron Allah a zuciyar mutum akwai tsoron Allah mana akwai son alkhairi aikin alkhairi yake son ya yi shi yake masa daɗi sannan aikin sharri shi yake nisantansa ne yake ɗaga masa hankali idan ka samu wannan kuma ka zama ainihin cikakken mumini wato ayyukanka na zahiri da na baɗini dukkaninsu sun yi kyau domin manzon Allah sa sa wace idza asarratka hasanatuka wa asa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min idan kyawun ayyukanka suka faranta maka rai lokacin da kake yin su sai munanan ayyukanka kuma suka bakanta maka rai a lokacin da kake yi ko ka kare su to kai mumini ne mumini shine yake jin bakin cikin yayi sabon Allah sai tuba ya koma ga Allah ta'ala ko yake jin bakin ciki a lokacin da sabon Allah ya tinkare shi sai ji tsoron yinsa in har yayi iya kokarin sa yanda Allah zai kubutar da shi idan ya ga yana cikin da'a wa Allah subhanahu wataala yana cikin farin ciki da walwala in kuma ya ga ya yi nesa da da'a wa Allah ta'ala to hankalinsa yana tashi shi farin cikin sa ya ga yana da'a wa Allah subhanahu wataala tsoron Allah kuma shine babban jarin mumini saboda imaninka in babu tsoron Allah kamar gangan jiki ne wato babu ainihin sutura kamar ban gangar jiki ne babu sutura idan mar'u yalbas ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا idan mutum bai sa tufafi na tsoron Allah ba to tsirara yake tafiya mafi alkhairin tufafi shine tsoron Allah wa libasu taqwa zalika khair saboda haka ka sa tufafi na tsoron Allah a tare da kai duk inda kake ka zama mai tsoron Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ka ji tsoron Allah a duk inda kake a duk inda kake ka ji tsoron Allah ko a sarari ko a boye ko a cikin jama'a ko kai kaɗanka ka ji tsoron Allah ko a cikin haske ko a cikin duhu ma'ana ka kiyayi aikata haramun a duk inda kake sannan ka aikata abun da Allah ta'ala wajabta maka a ko ina kake to ne ka zama cikakken mai tsoron Allah amma a cikin jama'a kai mai tsoron Allah kai kaɗai kuma kana aikata abin da kaga dama ta wannan ba mai tsoron Allah bane dole ka ji kunyar Allah kamar yadda kake jin kunyar mutane kai fiye da yadda kake jin kunyar mutane kuma ubangiji ta ce ya nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد wato ku ji tsoron wato Allah ku ji tsoron Allah subhanahu wataala ku ji tsoron girgizan alkiyama domin girgiza alkiyama babban abu ne al'amari mai girma kuma Allah shine zai girgiza duniyan nan ta tashi gaba ɗayanta tashi alkiyama yana jiran mu kaga wannan shine babban tsoro Allah zai girgiza duniyan gaba ɗayanta ta girgiza da duwatsu da ƙasa a haɗa su gaba ɗayansu su tarwatse sama ta tarwatse ita ma gaba ɗayanta ta zama kaman auduga kawai tana naso a sama to mu ji tsoron wannan ranar ranan da mai shayarwa za ta jefar da ɗanta tana cikin shayar da shi mai ciki za ta haifu ba tare da lokacin haifuwan yayi ba saboda razani za ga mutane suna magagi alhalin masu sha abun mai ba to waje mu ji tsoron Allah mu ji tsoron tashin alkiyama aya ta karshe ta sauka wata yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranan da za ku koma a cikinsa izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ku ji tsoron wannan ranar to da haka mu ji tsoron Allah gaba ɗayan mu koma izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu mai da al'amarin mu izuwa ga Allah ta'ala wannan kawai shine mafita amma in ba haka ba to ko shakka babu za mu shiga cikin kunci za mu shiga cikin wato ainihin damuwa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi nasara da suka zama masu tsoron Allah suka zama jarumai suka zama masu tawakkali ga Allah subhanahu ta'ala har suka mulki duniya har suka mulki duniya gaba ɗayanta ba abun da zai same ka sai abun da Allah ya kaddara maka abun da Allah ya kaddara maka kuma ba wanda ya sai hana ya same ka ka dogara ga wannan kai addinin ka a cikin kwanciyar hankali kar ka daga wa kanka hankali ka zama mai tsoron Allah shine babban al'amari dan mutum ya samu wannan kuma yana tina lahira to ko shakka babu zuciyarsa za ta yi kyau zuciyarsa za ta tausasa ba zai zama mai kekashashiyar zuciya ba wannan shine ake ce musu arraqai ya kamata a ce mutum yana karanta abubuwan da suke tausasa masa zuciyarsa wanda za su daga masa hankali wanda ainihin za su mai da shi su ɗauke shi daga duniya su mai da shi zuwa ga zuwa ga lahira idan mutum yana haka a rayuwarsa to ba zai bata ba ba zai zama mai ɓarna a bayan ƙasa ba ba zai bar wani abu na addininsa saboda wani abu ba al'amari zuwa ga Allah ne gaba ɗaya shi yasa lokacin da ake yakin uhudu aka ce an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suke ganin cewa to ai yaki ya kare kuma me zamu jira wasu wani zuwa suka cikin sabai suka ce to manzon Allah sallallahu idan an kashe shi ai ya kamata mu je mu mutu akan abunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutu akan sa ubangiji ta'ala ya saukar da aya yana rarrashin sahabbai yana cewa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaban muajjala da zai taɓa yiwa mutum ya mutu ba sai da izinin Allah kuma littafi an rubuta ma'ana mu'ajjala abun yin ajali rubutu ne abun yin ajali kowa an riga an rubuta masa ranar da zai mutu baka isa ka tsallake wannan ranan ba kuma idan ranan ba ta zo ba billahi la ilaha illa ba za ka mutu ba sai ranar ta zo ba wanda isa wannan aqida ce ta yan bid'a cewa za ka iya mutuwa ba tare da kwanan ka ya kare ba in wani ya kashe kawai ya yanke maka ajalin ka ne in ya zarege maka wa shekara goma sai zo ya kashe ka in ya kashe ka to kila da saura maka shekara goma a duniya sai yanke maka ajali wanda ya karo da ayon alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum bai isa ya rage maka kwanakin ka kuma bai isa ya kara maka ba duk yanda yake son ka bai isa ya kara maka ba zaka mutu yau a ce a a maka wani gatan da zaka iya kaiwa gobe ko ka kara sekon ɗaya ma baka isa kai wannan ba ko da aka mai da al'amarin mu zuwa ga Allah in mutuwa ta zo babu abunda zai hana a mutu babu abunda zai kare ka daga mutuwa saboda haka kwana ne kawai bai kare ba in kuma kwanan ka bai kare ba ba abin zai samu zai same ka in Allah bai kaddara maka musiba ba kuma ba za ta same ka ba in ya kaddara kuma za ta same ka wannan shine aqida ta ahlus sunna aqida ingantacciya saboda haka mai da lamarin mu zuwa ga Allah subhanahu wataala mu daina wasu tunane tunane wanda za su je su gurbata mana addinin mu ko yanda addinin mu yake tafiya ubangiji subhanahu wataala ya kara mana imani ya ƙara mana tsoron Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantanta za mu tsaya nan yau za mu ansa tambayoyi da yawa insha Allah kafin lokacin irin sallah bismillah malam wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai tambaya na farko yake tambaya cewa malam mutum ne yana sallah to sai ya tuna cewa alwalansa da yi ko kuma sai shakka ya kama shi cewa alwalansa da yin nan shin ya yi kuskura baki ko kuma bai kuskura baki ba ya zai da wannan sallah da yake ciki bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa man wa ba'd assalamu alaikum kuskure baki mustahabbi ne ba wajibi ba ne, bisa zance mafi inganci saboda haka idan ya tina bai kuskure bakinsa ba ya ci gaba da sallarsa kuma sallarsa ta yi saboda mazala sallama wani ya zo mazala koya masa alwala sai ce masa tawadda kama amarka ka yi alwala yanda Allah ya umurce ka yi alwala yanda Allah ya umurce ka Allah ta'ala kuma cikin alqur'ani bai ce a kurkure baki ba ya ce dai a wanke fiska ya alladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn ka wanke fiska ka wanke hannu zuwa gwiwan hannu sannan kuma ka kai shafan kai ka wanke kafafuwa tun da aka ce tawadda kama amaraka Allah mazalla ce kai alwalayin da Allah umarce ka wannan yana nuna kenan wato ainihin ita ayar ta yi magana akan farillai sauran kuma duk wanda suka zo ba wajibi bane mustahabbi ne wasu sun yi kokarin su ce to ai shi kansa abun nan din wanke fiska din yana kunshi da kurkuran baki tunda aka ce ka wanke fiskanka ma'anarsa ka kurkure bakinka sai aka ce a'a ba a ce wa cikin baki fiska tunda aka ce alwajahu kuma a wurin laraba alwajahu ma tahsulu bihi muwajaha wato fiska shi ne da in ka kalli mutum zai fiskance ka idan ka kalli mutum cikin bakin sai yana fiskantan ka ba zai fiskance ka to da haka cikin baki ba a ce masa wajahu saboda haka kuskuren baki ba wajibi ba ne sai ci gaba da sallansa kuma sallansa ta yi wannan mai tambaya ne ki gaba yake cewa malam addu'an da ake yi na neman tsare daga dujjal da fitinar da fitinar kabari wanda ake yin ta a cikin sallah a shin wannan addu'a da ake a tahiya din nan a tahiya ta ƙarshe ne kawai ya halatta a yi wannan addu'a ko kuma zan iya a tahiya ta farko matuƙar dai ina bin liman liman bai tashi ya miƙe ba na gama karatun tahiya ta zai iya wannan addu'o'i din zahirin hadisi yana nuna kowace tahiya don cewa iza ta shahada dukkan falyesta ilmin arba'in in yanku yana tahiya ya nemi tsari daga abubuwa guda hudu allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal wa tara wa min sharri fitnatil masihid dajjal so da haka in kai tahiya tahiyan farko sunan ta tahiya ta biyu ma tahiya sai dai tahiyan karshen ita aka fi sakewa ake addu'o'i da yawa saboda tana tsawaita fiye da ta biyu na'am wani yake cewa shin mala akwai bambanci tsakanin tawassuli da bakance menene bambancin da ke tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu bakance shine ka ɗauka wa Allah alƙawarin wata ibada in ma ka alakanta ta da wata biyan ka ko haka kawai akwai nazarul mutlaq haka kawai ka ce lillahi alayya saumu salasati ayyami na dora wa kaina na dauka Allah alƙawarin zan yi azumin kwana uku wannan ana ce masa nazarul mutlak to kaga wannan ka dauki alƙawarin ibada ko kuma ka allaka shi da wata biyan bukata kaman ka ce inna jahtu fil imtihani falillahi alayya sawmu salasati ayyamin in na ci jarrabawa na dauka Allah alƙawarin zan masa azumin kwana uku to kaga wannan ka Allah shi da wata buƙatar ka kenan to wannan shi ake ce masa an-nazarul muqayyad to kowannen su sunansa nazar ne kuma wajibi ne ka cika wato ainihin wannan bakance din sannan tawassuli kuma shine kai aiki nagari ka ce ya Allah albarkacin azumin da nayi na ramadana ko albarkacin salatin mazala sa sama da nayi ko zikirin da nayi Allah ka biya min na. ko kuma kai tawassuli da sunayen Allah da kyawawa abin da kyawawa Allahumma bi rahmatika arhamni Allahumma bi ilmika allimni ya Allah saboda rahmarka kamir rahama kamin abin da ka bani ilimi da iliminka ko makamancin wannan ko ka ce wani yayi maka addu'a ka nemi wani mutum yayi maka addu'a kai tawassuli da addu'a sakina na. wani ke cewa malam naji ji shin idan aka gayyace ni walima alhalin ina azumi shin kuma azumin nan na kai yammaci shin in karya wannan azumin ne ko kuma in ci gaba da azumina wanne ne fi yadi a ciki to ya zo a hadisi don mutum aka gaice shi walima yana azumi a wata ruwayan falyusalli wato ya yi addu'a a wata ruwayan kuma in ya ga dama ya ci in ya ga dama ya yi addu'a in ya ga dama ya karya azumin nasa in ya ga dama ya yi addu'a wannan kuma ya danganta da waye ya gayyace ka walima wani in baka ci baransa zai ɓaci to ka karya azumin shi ya fi alheri in ka karya azumin ka kyautata wa ɗan uwanka don abin da junaidu sali yana azumi kullum amma in yayi bako sai ya ci abinci ya ce azumin ta in mahimmancinsa bai kai in karrama bako na ba saboda haka sai ka karya azumin kamar yadda hadisin ya faɗa in kuma in birai damu ba ko kayi azumin birai damu ba to shikenan sai ka ci gaba da da azuminka shi yasa azumi baya hana zuwa walima ko kana azumi ka je nudibad walimatun ba'da albina ityanuha fardun liman qad uyyina walau yakunu sa'iman fayahduru illa idza ma kana fiha munkaru walima wajibi ne ga wanda aka ayyana shi aka ce wane ina gayyatan ka walima aka ayyana shi irin waliman da ake ta wani adadin mutane goma ashirin talatin kuma dole ka je idan kana azumi ma za ka je sai dai idan akwai mummunan abu da za a yi a wurin in za a wani alfasha ko wani abu da bai kamata ba wannan kuwa bai zama wajibi ka je ba saboda haka ka je ko ka ci abincin ko ka yi addu'an gwargwadon yadda kake ga zai yi wa shi wanda ya gayyace kan daɗi sai tambaye shi na gaba dangane da walima din yake cewa malam na sha ji ana bayanin cewa wai idan ba gayyace ka walima ba ka je wai abin da ka ci a wurin waliman nan ka ci haramun menene ingancin wannan magana waliman kala biyu ne akwai walima jafala akwai naqara wato jafala ita ce ake gayyatan kowa da kowa sai a zo a masallaci a ce ana gayyatan jama'a walima ko a rubuta invitation card ana ta ribawa ba san ya adadin wayanda aka ribawa ba sai a kasa a rubuta akwai walima akwai cin abinci bayan daurin aure masalan ko akwai walima to wannan kan kowa da kowa zai je ko ba a gayyace ka ba ka je ita ce jafala shi kansa bai san adadin mutanen da za su zo ba zai kwatanta ne kawai yayi abinci kila yayi yawa ma kila yayi kadan amma akwai naƙara wanda an ayyana iya wanda za su je wani adadi ne mutum goma ne na gayyata misali ko mutum ashirin iya mutum ashirin wane da wane ina da list ɗinsu so da ka sai musu abinci plate ashirin jus ma in so musu guda ashirin kofin shayi guda ashirin komi ashirin ashirin to irin wannan in an gayyace ka wajibi ne ka je in ba a gayyace ba kuma haramun ne ka je domin idan ba a ba ka baka je to za ka ci plate din wani kenan ko kuma za ka takura masa ku ci tare kaga bai samu yadda yake so ba sai ya zama haramun ne ka amma idan an gayyace ka kuma wajibi ne ka saboda in baka je ba an yi asaran wannan abinci kuma wa zai ci dama an yi shi don kai ne kuma mutumin bai zai ji daɗi ba a ce baka je ba amma irin wanda ake kira ga garin kiran nan ko baka je ba kila ba a san ma baka je ba in ka je ma ba ma san cewa ba a gayyace ka ba wannan ya halatta a je na'am sai mai tambaya na gaba yake cewa malam kayi bayani akan yanka to ni ne na je wurin mai ba da magani sai ya ce min sai na kawo abun yanka ya matsayin wannan masu ba da magani na galibi fo wannan suke da wannan abun yankan na tabbatar muku mutum zai ce ka kawo abun yanka dubu ashirin ko dubu talatin kuma yankan ma bai zai yi ba zai je kashe kuɗin ne kawai kaga duk wanda zaka je maka addu'a je ka kawo abun yanka to akwai abun tunani a cikin lamarinsa in yankan ne ya ce maka kaje ka yanka kai da kanka sai ka yanka a gidanka ragon a raba naman ka raba sadaka kai maka ci to kaga wannan ka tabbata ba abin nan ɗinka zai ba ba fa wannan zai maka ba saboda haka ba na ganin cewa wai a cewa wani abin yanka da ya bayyana cewa bil haƙiƙa da yawan su ba sa yankan kawai suna karban suna karban kuɗin ne to in ko haka ne kaga an yaudari wanda aka ce ya kawo abin yanka saboda haka ba na ganin ayi ayi haka amma yanka ibada ne ya halatta mutum ya yanka dabba don ibada don yayi sadaka yayi tawassuli da wannan Allah ta'ala ya biya masa bukatarsa na alkhairi wannan ba haramun bane ko yayi da kansa ko wani yayi masa wannan babu matsala amma idan aka zo aka shigar da wani abu daban kuma da ya saba wa shari'a a ciki to wannan kuma shari'a ba za ta yadda da shi a ce wani bakin taure ko wani mai kalan kaza ko a hada da kaza wasu ba dai na haramun su shiga to ko shakka babu wannan shari'a ba za ta yadda da shi ba na'am sai mai tambaya na gaba yake cewa malam mutum ne a lokacin fidda zaka shi ya yi to zai hada kayayyakinsa duka yi lissafin kudinsu to shin zai yi lissafin kudin kayan ne a daidai lokacin da kayan suke shago ko kuma zai lissafin a yadda zai sai da su ne ko kuma zai lissafin kayan a matsayin yadda ya siyo su ne abin da shari'a ta ce shine a yi kiman kaya a yi kima kuma ba yana nufin yadda aka sayo ba galibi yan kasuwa suna kuskure suna lissafin kayansu a yanda suka siyo in a yanda ka siyo ne ba za a ce kima ba sai a ce ka kai lissafi a yanda ka siyo ma'anan kima shine a yanda ake sai da abun a wannan ranan a ran da kake lissafi idan wannan abu ka siyo shi dubu goma ne amma kai a inda kake ana sai da shi dubu goma sha biyu dubu goma sha biyu za ka lissafa shi ko ana sai da shi dubu sha biyar ma farashi ya haura kila da lokacin da ka saya bai wuce dubu sha ɗaya bane riban dubu ɗaya ka ci amma yanzu in yanzu za zaka sai ka ci riban dubu biyar dubu sha biyar za ka sai da shi in a yanzu ka zo shine farashi na ƙasa in an mai saya ya zo to a dubu sha biyar za ka lissafa shi wannan shine kima idan kuma ka sai kaya dubu goma sai ya karye a yanzu kuma dubu bakwai ake sai da kayan to a dubu bakwai ka sa shi wannan shine adalci na shari'a kayan ya faɗi a yanzu inda ka kira mai saya ba mai sayansa sama da dubu bakwai to sai ka sashi a dubu bakwai kaga ka faɗi dubu nawa dubu uku to dubu uku nan ba za ka cire musu zakka ba tunda babu su in kuma ka ci riban dubu uku ne to har da riban dole ka cire musu zakka saboda haka wannan shine kima amma yan kasuwa in kaya faɗi sai su dinga tambaya to da kayan nan na saye shi dubu goma yanzu ya zama dubu bakwai a nawa zan lissafa shi in kuma tashi yayi sai ka ga mutum ya ja lissafa kayansa a yanda ya saya ba zai lissafa a yanda yake sama ba yanzu ya da dubu goma ya zama dubu ashirin ba za a yi tambaya ba so da aka ka'idan ne kima za a yi kima kiman kayan a yanda kasuwa take a wannan lokacin farashi mafi ƙasa yanda ka iya sai da kayanka inda ake sayarwa ba wai yanda ka bugi hanci ba yanda dai za a ce in mutum ya zo siya ba za bar shi ya tafi ba za ka sayar masa kayan a haka za ka kimanta duk kayanka gaba ɗaya sannan sai ka buga lissafi ka haɗa da kuɗin da suke wurinka sai ka cire zakka ka kasa arba'in ka ba da kashi ɗaya na'am ya ce malam ina da aboki ko kuma dan uwa da bashi da lafiya to amma kuma sai ya je shojen boka kamar yadda aka yi bayani babu kyau zuwa wurin boka to har ta kama dai aka kwantar da shi a wannan wuri din to shin malam zan iya zuwa in gaishe shi a wannan wurin ya halatta ko kuma zuwa gaishe shi a wancan yanayin da yake haramun ne halatta ka je ka gaishe shi idan mu ce je wurin boka ba ya kafurta bane jama'a ba ce ya zama kafuri ba abin da aikata haramun ne kafurcin da aka faɗa kufrun ne duna kufrin faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba wanda yace ya fita daga musulunci gaba daya abin da aikata haramun ne shi bokan mai da'awan gaibun shine wanda ya kafurta to ka kaddara ma ya kafurta ba zuwa gaida kafuri ana zuwa gaishe shi in ba da lafiya kafuri in makwacinka ne a kasuwa ko a gida imam ahmad idan yana ya san wani arne wani kafuri ya rashin lafiya yana zuwa har gidansa ya je gaishe shi to ko ya kafurta ma zaka je a gaishe shi ballantana ma bai kafurta ba saboda haka dan uwanka bai da lafiya aka kai shi wurin boka ai lokacin ne ma ya kamata ka je ka gaishe shi ka masa nasiha man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illan yastarifa bi lisanihi wa illan yastarifa bi qalbihi fa zalika adhafu al-iman to da haka sai ka masa nasiha ya kamata fa a dauke ka daga wurin nan wannan wurin ba nan ne inda ya kamata ka zo mutane suna ta magana akan kasancewanka anan ka wuri kaza ya kamata a kai ka ta hanyar hikima da sauransu wataƙila sai ka kubutar da shi daga wato halakan da ya shiga amma ya halatta aje a duba shi na'am wanda yake tambaya cewa malam idan mutum ya yana tafiya a sa ne mai kasaro idan ya isa gari din kwana nawa ya kamata zai aje kasaro kwana nawa ya kamata ya ci gaba da kamar yadda ake magana wai idan ya isa ba zai shige kwana uku ba ya aje ko kuma ya dai hakikanin maganan yake eh, mafi yawan malamai sun tafi cewa kasaro yana da adadin kwanaki in ka je garin sai dai an yi saɓani adadin kwanakin wani ya ce kwana uku wani ya ce kwana hudu wani ya ce sallah ashirin da amma zancen da ya fi inganci ba da adadin kwanaki matuƙar sunanka matafiyi ne to kai ta ƙasarunka har ka dawo saboda babu hadisi ingancecce da ya ce tafiya sai ta kai kilomita kaza ake yin ƙasaru matuƙar sunanta tafiya za ka yi ƙasaru babu hadisi ingancecce da ya ce sai in za ka yi kwana kaza ba za ka yi kasaru ba babu wannan hadishin saboda haka zance da yafi inganci za a yi wanda suka ce kwana uku suka ce manzo Allah sa sama yayi umra yayi umra a makka kwana uku yana kasaru suka ce iya kwana uku ne to amma da ya zo aikin haji kuma kwana hudu yayi a makka kuma yana kasaru kaga ya warware wannan hujja da ya tafi mina kuma kwana hudu kwana takwas da ya fita aikin haji kwana hudu nan ma yana kasaru kaga kwana takwas yayi yana kasaru to kaga magana mai kwana hudu shi ma don wanda yace mai kwana hudu yace a makka kwana hudu yayi wancan nami nan kuma an yi shi ne ibadatan ba wai don tafiya ba to sai kuma ya tafi tabuka nan kuma ya sati uku ko wata yana kasaru kaga duk zai warware da yau manzo Allah sa sama yayi wata tafiya sai yace to yanzu tunda mu yi kwana kaza mu cika sallah to da shikenan sai a ce to iya kwana kaza ne amma babu kafa hujja ne da aikin sa in ce kwana hudu ne yayi kwana uku ne kwana hudu ba za a yi ba wani ne ce maka to ai yayi kwana hudu nan ma za an kace kwana hudu ba za a yi ba abin nan in ya wuce hudu ne ba za a ba sai a ce yayi kwana takwas ko yayi wata saboda haka duk yanda aka yi babu wata tafiya ko guda ɗaya da manzala su suma yi wanda bai kasaru ba kuma har ya je dawo kasaru yake saboda haka kasaru ba ta da iyakan kwanaki matikar sunan ka matafi amma in ka je ka zauna a garin ne kamar ka je yin kasuwanci a garin za ka zauna ko ka je yin makaranta a garin da ka zauna a garin to wannan kuma wato bai halatta kai kasaru ba don sunanka mazauni ba sunanka matafi ba amma yanzu da mutum zai je aikin haji kwana arba'in da biyar har ya je dawo zai kasarunsa in bai samu jam'i ba in ya samu jam'i kuma to ya bi jam'in shi ya fi alkhairi akan ya yi kasarunsa na'am ya ce mala an yi magana malami suna magana cewa ba a niyya a furta niyya yayin za a ibada musamman kamar aka zo sallah ba za ce nawaitu kaza da kaza da sauransu ba ce bidiya to malam ya za a danganta shi da aikin haji idan aka zo za a dauki za za a fara aikin haji wannan niyya da ake talbiya da ake yi shin yana za a yi niyya nawaitu hajjin ko nawaitu hajjin wa umra ya za a danganta wannan shi kuma matsayin a shari'a to niyya dai a zuciya ake shine ma'anar niyya an niyyatu huwa al bil qalbi a zuciya ake kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyanka ka san za ka yi ibada kala kaza a zahar zan yi abin nan zan yi sallah ne kuma sallan a zahar zan yi la'asa zan yi magariba zan yi azumi azumin nan na ramadan ne ba na tatawwi ba azumin tatawwi ka san wannan a zuciyanka shine ma'anar kai niyya amma cewa niyya a furta ta da baki wannan kan shari'a bata zo da shi ba kuma malikiya su suka yi sassauci suka ce idan kai din babu laifi amma za a lura da na zuciyanka ne da bakinka zai saba da zuciyanka to na zuciyan za a dauka sallan azhar ne sai bakinka ya ce la'asar zuciyanka kuma ta ce azhar sallan ta yi sallan azhar ne sai bakinka ya ce azhar zuciyanka ta ce la'asar to sallan ba ta yi ba don na zuciyan shi ake kula da shi hanabila kuma suka ce bid'a ne kwata-kwata bai halatta ma kai ba kuma wannan shi yafi inganci amma a kafa hujja da cewa mazala sallama a lokacin da ya zo umra ya ce labbaika Allahumma umratan ko lokacin da ya zo aikin hajji ya ce labbaika Allahumma hajjan wa umratan wannan kan ba hujja bane don labbaika Allahumma umratan wato fassaransa shine ya Allah na amsa maka umra labbaika Allahumma hajjan ya Allah na amsa maka aikin hajji wannan ba cewa kai ya Allah na yi niyan aikin hajji ba niyya kuma yana zuciya wannan kuma kamar sallah ne idan kai niyya a zuciyanka kuma akwai kabbaran haraba ka ce Allahu akbar to haka aikin haji ko umra bayan ka ni a zuciyanka shi ma yana da kabbaran haramarsa shine talbiya labbaik allahumma umratan ko labbaik allahumma hajjan ko labbaik allahumma hajjan wa umratan dalili akan wannan abdullahi bin mas'ud ya samu wani a abin nan azul hulaifa inda ake daukan harami a madina sai je yana cewa allahumma inni uridu al-umra allahumma inni uridu al-umra ya allah ina nufin ina ina son umra sai masa inkari yace don me yasa zaka faɗi haka mazalla bai yi haka ba to kaga balle za ce ya Allah na yi niyan umra babu wanda ya faɗi wannan kai kuma yadda kake ya na yi niyan yin sallan azhar na yi niyan yin la'asar na yi wa wannan ma anzalallahu bi min sunna babu hujja akan wannan duya a zuciya ne kawai kuma wannan nuyi da bakin shi yake kawo maka waswasi kullum ka dinga shakkan wai kai niyya ko baka yi tunda ka dau buta kai alwala ka ji kiran sallah ka sallah asar tayi ko azhar tayi ai akwai niyya a zuciyanka har ka je masallaci amma da kake yi da baki ana cikin sallan ma sai ka dinga shakkan anya na niyya ko ban yi ba kaga shaidan ya samu shiga tunda ka bi aikin shaidan sai shaidan kuma ya shigo maka ya nemi ya bata maka ibada a zuciya ne ake yin niyya kuma babu hujja ga wannan talbiya ne sunansa ba ainihin niyya ba kace malam mutum ne yana da mata guda biyu to sai ya kasance yana dan yawan tafiye-tafiye wata rana in ya dawo kwana ɗaya zai yi ma kawai sai ya koma to bala ya matsayin raba kwana irin wannan ya raba kwanan su zai kasance eh, shi raban kwana ai al'ada ne take raba kwana al'ada asali shine zama kwana ɗaya idan al'ada ta gudana ana kwana biyu za ku iya yi har ma tattafen fiƙo suka ce ba a yadda ka raba musu kwana biyu ba sai da yardansu amma kwana ɗaya kan ko suna so ko ba sa so shine asali to da haka al'ada in kwana ɗaya ake kai kwana ɗaya in kwana bibbiyu ne kai kwana bibbiyu in kwana bibbiyun zai jawo matsala to kai kwana ɗaya mutumin da ya yi tafiya idan ya dawo kwana ɗaya zai a gidansa ya kwana a ɗakin wannan sai ya sake wata tafiya kuma ya daɗe bai dawo ba in ya dawo ma kwana ɗaya ne kuma sai ya sake koma wajen waccan ya kamata ya tafi wancan ɗakin wannan shine zai fi adalci saboda haka sai ya zama kwana ɗaya kawai kai za ka riba tun da ka shiga lalura kuma shine asali in kai haka shine ka kyautata wa iyalinka aka haka canjawan ai ba shari'a ne ta ce ai kwana bibbiyun ba al'ada ne kuma shari'a ta yadda da abin da al'ada ta tsara a irin wannan tunda haka ne zaka iya canja shi sai ka canja ka da shi kwana ɗaya in kana kwana ɗaya ka kwana bibbiyun shi yafi shi suka fi so sai ka mayar musu da shi kwana bibbiyun maimakon kwana ɗaya in kwana goma goma ma suka ce in kaga dama kai kwana goma goma shari'a ba ta hana ka ba na'am wannan yake tambaya malam saboda yanayin security da ake tare da shi wasu wuraren ibada wasu masallatai za ka ga idan an tsaye da sallah akan ajiye waɗansu suna shawaki ba sa shiga jam'i din saboda kula da mutane shin irin hakan matsayin rasa jam'in da suke yi ya yi daidai da shari'a ko kuma to ya danganta da halin da ake ciki idan ana tunanin su masu sallan za a afka musu kuma su wayanda suke tsayawa da su iya kare masu sallan wanda yana da kyau su tsaya amma in abu ne kawai wanda bai taka kara karya ba ni ba na ganin a ce wani asarar sallah musamman sallan juma'a musamman sallan juma'a a ce wani asarar sallan juma'a saboda ainihin irin wannan wa in kana ana yi har a masallacin madina ana yi masu gadin kofofi zaka ga gaba sa sallah daga gaba su je su yi jam'in su amma in dai ba abun ya zama lalura ba bai kamata musamman sallan juma'a ce wani bai zai yi ba saboda kare wani abu ko makamancin wannan amma idan abun ya tinkari jama'a ne kuma ana ga su wa'innan din za su iya kare wannan fitina din to wannan kuma ya zama lalura a yi hakan ne ma'ana in ya zama lalura ya halatta in bai zama lalura ba kuma ba za a bar sallan juma'a ko sallah wanda take tafarilla saboda abin da bai zama lalura ba na'am tace malam ni ne ne tafiya wani gari amma ban yi niyan yin kasaro ba wato ban kudurta yin kasaro a zuciya ba kuma har na je garin ma har na kwana ban yi kasarun ba amma da ina dawa sai tafiya ɗan da su mutane wanda hanya kuma sai sallah ta kama su sannan ni sai na horance su muka yi sallah kuma kasaru shin rashin niyan da ban yi na yin kasarun ba kuma daga baya na zo na yi menene matsayin wannan shari'a mun sha bayanin cewa kasaru lokacin da za ka yi sallah ne za ka yi niyansa ba wai lokacin da ka zo barin gari ba wannan karatu ne wanda yake cikin littattafin fiqh kamar risala da sauransu wanda ba a fahimce shi ba shine sai ya zamana wai mutum yana tunanin sai ya je bayan gari ne zai dau niyan kasaru to nan ne ya halatta ya kasaru a halin tafiyansa amma in ya manta bai dau niyan ba to kuma ba zai kasaru ba babu wannan niyan abinda mai risala ke nufi in ka fita bayan gari risala ko makamancinsa in ka fita bayan gari ne sallah ta kama ka zaka iya kasaru amma in ka niyan tafiya kana cikin gari bai halatta kai kasaru ba bai halatta ba cika sallah za kai dalili akan wannan mazala sa sama lokacin da zai tafi yakin haji yayi sallah raka'a hudu a zahar kamar yadda Abdullahi bin Umar yake cewa salla bil madinati salla zuhura bil madinati arba'an wal asr raka'atayn bi dhul hulaifa raka'a hudu yayi a zahar a ainihin abun nan me sunansa a madina kuma alhalin duk da mutane sun fito za a tafi aikin haji amma da ya je zulhulaifa kuma wato an fita bayan gari da sallar la'asar ta kama shi kuma raka a biyu yayi duk sauran sabai su ma raka a biyu su kai so da haka kenan abin da ake nufi shine ba a fara kasaru sai tafiya ta kankama ba ana nufin ana daukan kasaru ko niyan kasaru a bayan gari bane shi yasa mai iziya ne yake cewa wa iza jadda sairu bil musafir shi tafiya ta kama kenan saboda haka lokacin da ka zo yin sallah kuma a lokacin za ka yi niyan ƙasaru zan yi ko cika sallah zan yi idan ya zamana cewa ƙasaru za ka yi sai ka yi niyan ƙasaru in kuma ka samu limami ɗan gari mai cika sallah za ka bi sallah a lokacin kuma za ka yi niyan cika sallah ne a zuciyanka kuma bai zai hana ka kuma an jima kuma ka yi ƙasaru ba idan ƙasarun za ka yi saboda haka niyan a lokacin da za ka yi sallah ne ba a lokacin da ka fita daga gari ba wannan ba Allah yana magana ko yana tambaya cewa malam jiya an yi magana kan kallon mace musamman ma kallon mace da tsiraici a matsayin haramcinsa ya ce to malam wani lokaci a makarantu za ka samu wanda za ta zo ta karantar za ta zo da wani irin sutura wanda ke wasu ta bayyana da jikinta to irin wannan mala matsayina na ɗalibi ya ya kamata na yi nasiha ya kamata ka yi min ra'amin kun karan. falyugharibu bi yahdi shine hadisi wanda ya gama wani ake canja shi da hannunsa in bai zai iya bai canja da bakinsa <laughs> in bai zai iya ba ya a zuciyarsa saboda haka nasiha ya kamata ka yi ko ita a mata nasiha ko aje a samu shugabannin makarantar a ce bai kamata ba wannan abin da suke bai kamata su yi haka ba su su yi doka cewa duk matan da za ta karantar ta yi shiga irin da musulunci kaga an yi haka shikenan in kuma duk wannan bai amfani ba to akwai matakin da zaka dauka kai kuma na rintsa idonka karka kalle ta kwata kwata kwata kwata karka kalle ta sai ka bi ayan nan wa qul lil mu'minina yaghuddu min absari to da ka mu'mine su rintsa idon su to da ka sai ka rintsa idonka karka kalle ta wannan shine in kuma makarantan akwai fitintinu irin wannan ka canja makaranta don gudu da imaninka ana mata suna zuwa tsirara su koyar ko ɗalibai tsirara to wannan ba irin makarantar da ya kamata kai karatu bane sai ka canja don kar ka je taba maka imaninka amma akwai inda za a gyara ko kai za ka ɗau mataki kan kanka sai ka ɗauki iya matakin da za ka ɗauka fattakullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gurgudun yadda za ku iya wannan shine matakin da ya kamata a ɗauka na'am daga karshe akwai da suka rubuta takardu na a bukatan addu'o'i kamar yadda aka saba a waɗanda suke da marasa lafiya suna sa sa su cikin addu'a Allah subhanahu wataala ba su lafiya masu bukatar addu'a Allah biya musu bukatun suna alkhairi mu ma Allah biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka tsare mu daga dukkan fitina Allah ka kare mana imanin mu اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين